Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A ci gaba da shirye-shiryen zaben shekarar 2023, Hukumar Zaben Najeriya INEC ta jaddada buƙatar ta na neman 'yan takara su yi biyayya wurin bayyana inda za su samo kuɗin da za su kashe wurin yakin neman zaɓe, kada kuma su kashe fiye da adadin da dokar zaɓe ta buƙata. Shin wane tasiri wannan zai yi wurin samun ingantaccen zaɓe? Abin da Shirin Najeriya a yau na musamman kan zaben shekarar 2023 da ke zuwa a duk ranar Alhamis ya mayar da hankali a kai kenan yau. Mun faro shirin ne da jin ta hukumar INEC ɗin. Mun koyi sa'a Zainab Aminu Abubakar wata jami'a a hukumar INEC ɗin ta amsa mana tambayoyinmu. hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta gargaɗi dukkan jam'iyyun siyasa da ma 'yan takara da su ƙauracewa karɓan kuɗaɗe ko gudunmawa wanda ya wuce ƙa'ida wato wanda ya wuce abin da aka zayyana a dokoki na zaɓe ko daga gurin ɗaiɗaikun jama'u ne ko da daga wasu ƙasashe ne. uh, musamman uh, a halin yanzu da jam'iyyun siyasa da 'yan takara suka fara yakin neman zabensu na shugaban kasa da 'yan majalisu na tarayya ranar 28 ga watan satumban nan da ya gabata ya kamata su kaurace wa duk wani wato gargadi da hukumar zaɓe ta yi wanda ya danganci haka ɗin. idan har aka saba wa wannan doka ko kuma ka'ida ah, dole akwai wato hukunci ko horo da zai biyo baya idan har ah, akwai wata, gudumawa da ɗan takara ko jam'iyya ah, zai karɓa to kada ya wuce abin da dama yake ka'ida a dokoki na zaɓe idan har akwai wata jam'iyya na siyasa ko wani ɗan takara da ya karbi a wa'annan kuɗaɗe da suka wuce wato abin da dama aka zayyana a dokoki na zaɓe to ya zama wajibi ya mai da wannan kuɗin hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta domin ya je ya yi bayanin wato ina ya samu wannan kuɗin. ko kuma suwa suka bashi ah, idan ana so a samu sahihin zaɓe dama ya kamata dukkan wanda suke da hannu a ciki su bi dukkan wato dokoki da tsare-tsare da tanade-tanade da wannan zaben ya kunsa kuma ah, hukumar zaɓe ta tanaji wasu fom-fom wanda ta tsara su ta buga su wanda za a yi amfani da su wurin wato bibiya da bin diddigin kashe kudin a jam'iyyu na siyasa ɗin da kuma 'yan takara ɗin akwai fom ɗin da za ta bai wasu 'yan takara da jam'iyyu na siyasa su cike saboda su tanadar da bayanan da take bukata wanda ta nan ne za ta bi diddigi ta kuma fahimci yadda suke gudanar da wato al'amura na kuɗi ɗin wurin gudanar da yakin neman su akwai kuma wasu fom ɗin da ta tanada waɗanda ma'aikatan hukumar zaɓe ne za su yi amfani da shi wurin saka ido da kuma bin diddigin wato yadda jam'iyyun siyasan suke gudanar da ayyukansu da kuma kashe kuɗinsu a matakin shugaban ƙasa ana buƙatar kada jam'iyya ko ɗan takara ya kashe sama da naira biliyan biyar a lokacin yakin neman zaɓe a matakin gwamna kada ya wuce biliyan ɗaya a mataki na majalisar dattawa wato senate kada ya wuce naira miliyan ɗari a matakin 'yan majalisu na tarayya kada ya wuce naira miliyan saba'in a mataki na 'yan majalisu na jiha kada ya wuce naira miliyan talatin sai a mataki na wato area council kada ya wuce miliyan talatin sai kuma kansila kada ya wuce a naira miliyan biyar hakanan dokan zaɓe sashi na 88 sakin layi na 8 ya buƙaci da dukkan mutum ɗaiɗaiku koko a ƙungiyance kada su ba da gudumawan fiye da naira a miliyan hamsin wa wani ɗan takara ko ko jam'iyya na siyasa haka dokar zaɓe sashi na casa'in sakin layi na ɗaya ya yi hani ga jam'iyyar siyasa ko ɗan takara ya karɓi gudumawar kuɗi daga wato kamar wurin da ba a sani ba mutumin da ba a san shi ba ko ƙungiyar da ba a santa ba an yi hani da ɗan takara ya karɓi wannan gudumawa na kuɗi. Zainab Aminu Abubakar kenan jami'a a hukumar INEC. ‘Yan Najeriya ne ke amfana da kudaden da ‘yan takara ke rabarwa a lokacin zaɓe. Mun tattauna da waɗansu da ke fafatawa a fagen zaɓe ga abin da suka shaida mana. mai magana Khadija Algarba daga nan Kano. Maganar takaita kuɗi da INEC ta yi na kowane ɗan takara abin da zai kashe a kamfen ɗin zaɓe gaskiya ta yi daidai. Saboda abin da isa ku na ce ta yi daidai hakan zai hana yin amfani da kuɗi wajen yin magudin zaɓe ma kenan kuma idan aka ce mutum ya fito da kuɗi kawai sakakai kashe abin da ga dama to fa hakan yana sawa ne mutum ya fito ya saka jari ne kamar ya sa kasuwanci ne ya saka jari ne idan Allah ya sa ya ci zaɓe yana buƙatar riba ne to idan dai wannan ne dalilin da isa INEC ta takaice musu gaskiya kuɗin da za su kashe wajen kamfen gaskiya ta yi daidai ɗari bisa ɗari Sunana Aminu Adamu Malam Madori daga jihar Jigawa. To, hakika wannan yunkuri ko kuma mataki da hukumar zaɓe ta INEC ta ɗauka akan 'yan takara abu ne mai kyau kuma hakan ya dace domin su mata bayani dalla-dalla akan hanyoyi da za su bi wajen samun kuɗaɗen da za su yi amfani da su wajen yakin neman zaɓe domin hakan zai taimaka wajen rage yin amfani da kuɗi a lokutan zaɓe wanda hakan yakan zama matsala a lokuta da dama idan aka samu irin wannan amfani da kuɗi fiye da kima masu zaɓe za su mai da hankali ne wajen zaɓar manufa ta ɗan takara kowanne ya baje kolin manufofinsa wanda manufofinsa su taimake shi wajen kaiwa ga nasara. sunana kauri biliya kyafsan a gaskiya wannan abu da inec ta kawo na cewa ba ta yadda ba su karɓi kuɗi ko kuma ta ƙayyade masu iya kuɗin za su za su kashe 'yan siyasa a gaskiya ta yi daidai saboda wasu sace ma mutane kuɗi za su yi amfani da wannan domin mutane na cikin wani hali na rashin babu ga rashin tsaro ga talauci yawa a najeriya to wasu za su yi amfani da wannan damar domin su rika sayan ƙuri'a to a gaskiya wannan abu da inec ta kawo gaskiya ta yi daidai hakan shi ne abin da ya dace zai rage ma masu halin su yi magudin zaɓe na su sayi ƙura al'umma wannan gaskiya zai tasiri sosai muryoyin waɗansu 'yan najeriya kenan da suka bayyana mana ra'ayoyinsu dangane da ƙayyade kudaden yakin neman zaɓe. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shirin a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma tattira.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. sai Progress Radio a garin Gombe a kan mita 97.3 a zangon FM da kuma Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja. Barkanmu da dawowa. Awal Musa Rafsanjani ɗan gwagwarmayar kawo mulki mai inganci ne a Najeriya. Ya bayyana mana abin da ya fahimta da wannan doka ta ƙayyada kuɗaɗen yakin neman zaɓe da tasirin da za ta yi wurin kyautata zaɓe da ke tafi a shekarar 2023. To wannan um, in har hukumar um, zaɓe ta ƙasa za ta iya tabbatar da wannan al'amari to muna ga cewa za a samu gyara a cikin harkar uh, zaɓe da kuma amfani da kuɗin haram da kuɗin da bai daidai da tsarin da doka ta bayar ba a kashe inda har aka yi amfani da uh, wannan tsari to muna ga gaskiya za a kawo gyara cikin harkar siyasa ya zamanto ba wai kawai 'yan jari hujja ba ne ko kuma waɗanda suka saci kuɗi ko kuma waɗanda suke da kuɗin haram ko kuma waɗanda suke amfani da kuɗi don su karɓi iko don su ci gaba da sace-sace to idan har wannan ta kana to muna ga cewa za a samu ci gaba cikin demokuraɗiyya a Najeriya kuma harkar zaɓe jama'a za su iya fitowa kowaye ya tsaya takara ba tare da tsoron cewa kawai ana ya zama kawai waɗanda suke da kuɗaɗe ne a hannu za su yi wannan ba saboda haka mun goyi baya da wannan kirari da hukumar zaɓe ta yi kawai illa muna fatan cewa da gaske ne za a iya aiwatarwa. Na'am. To, Uh, wasu mutanen suna ganin cewa a uh, hakan ma kudaden da aka ce za a iya kashewa kamar sun yi yawa tunda aka ce naira biliyan biyar kaga kudade ne masu tarin yawa miliyan miliyan ne har dubu biyar ko? Eh. To shi ne ake ganin kamar ai sun yawa amma kai matsayinka na mai lura da abubuwan da ya shafi mulki a Najeriya kana ganin kuɗin ba su yawa ba a ce mutum zai iya kashe wannan kuɗin domin yana neman takarar shugaban ƙasa. A'a waɗannan kuɗaɗe kan hakika sun yawa amma dai gaskiya ta turji gara a sa um, a sa kamar uh, iyaka na yadda za a iya kashe waɗannan kuɗaɗe don idan ba a sa iyakan ba to za a samu babbar mushkila za a ci gaba da amfani da kuɗi don a kwaci ko kuma karbi iko. Awal Musa Rafsanjani kenan wani ɗan gwagwarmayar kawo shugabanci mai inganci a Najeriya. Farfesa Kamilu Sani Fage masanin kimiyyar siyasa ne, ya tofa nashi albarkacin bakin kan alfanun da za a iya samu idan an tabbatar da ƙayyade kuɗaɗen da 'yan takara za su yi amfani da su. Eh, to, shi dai ƙayyade kuɗin kamfen abu ne gaskiya wanda idan da za a iya tabbatar da shi to zai taimakawa tsarin zaɓe don zai rage amfani da kuɗi wajen zaɓe. Shi ƙayyajewar ai yanda yake na farko dai ana ƙayyade iya gudunmawa da wani ko mutum ko wata ƙungiya za ta bai wa ɗan takara sannan kuma ana ƙayyaje abin da ɗan takara ya kamata ya kashe don a rage irin wannan badakala da take cikin harkar zaɓe in an yi amfani da kuɗi da ita to inda gizo yake sakar shi ne cewa wannan abun da wuya zai yiwu a najeriya mm. dalili ko shi ne farko dai ba mu da wata cikakken masaniya na ina ma mutum yake samun kuɗin shi. Sannan na biyu kuma kuɗin nan in za a ɗauka buhu-buhu ake ɗaukan su ba za a iya samun a san yadda aka kashe su ba. Sannan na uku kuma masu ƙarfin su yi za ka ga koda da dokar sun fi ƙarfin ta tasiri a kansu. Don haka zai yi wuya a yi amfani da wannan batun je kuɗaɗen kuma in ba sa aka ci ba ma za wasu gurɓatattun 'yan siyasa za su yi amfani da wannan dama su musguna wa abokan hamayya misali a inda aka yi wani ya ci za a iya shiga a ta ƙarace-ƙarace wanda mm. in ba sa aka ci ba a tankwaɓe a kwace wani zaɓe wanda mutane suka zaɓe shi a bisa yadda shari'a mu take kasancewa yawanci ba a yanke ta akan gundarin matsalar sai akan ka'ida yadda aka bi wanda ake kira a turanci technicalities shi sa 'yan siyasa mai su koma gefe kawai su yi amfani da wannan dama kaga sun ci zaɓe ba tare da mutane sun zaɓe su ba. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan wani masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Bayero ta Kano. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimarau da editan shirin Sagir Kano Sale, sai ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya.